na Umar muryarka tana sama sosai kaɗan sassauta muryarka ƙasa kaɗan sai ce ya manzo Allah abin da yasa na ɗaga ta sosai shine duk wanda yake bacci in tashe shi sallar da kowa in yana bacci karatu na ya tada makwabta na duka sannan idan shedan yana so ya sa mun kasala na ya dan mutu wannan daga muryar sai ya mun min shedan manzo Allah sai ya ce duk da haka ne ka sassauta muryarka kasa kaɗan kada ta yi tsawo sosai mun gano nan tartilul qur'ani da ka rera alqur'ani ana so idan kana karatu ka rera qur'ani wa sunnatu an yurattila alqur'ana tartilan sunnar manzo Allah shine ana so ka dinga rera karatun qur'ani daki daki la hadha la hazan wala ajala ba so kana karatu ka zama mai nauyin baki kuma ba so ka gawa ba so kana karatu kana haka Allah الحمد لله رب العالمين ya rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu wannan karatun ba so ba so karatun ka yayi slow sosai ba so kuma yayi sauri ya zama muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i haka ake so malik ya cewa bal qira'atan mufassara ana so kana karatun da zaka na gane me me fassara abin da kake karantawa idza jaa nasrullahi wal fath kana hararo ma'anar qur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab ana so kana karantawa kana hararo ma'anar mare yake cewa harfan harfan kowane harafi ka ba shi haƙƙinsa wa yuzayyinu alqur'ana bi sauti ana so ka kawata qur'an da sautinka ka kawata shi wa yataghanna bihi fi hududil ahkami al-ma'rufati inda ahli al-ilmi ana so kuma ka dinga waƙe da alqur'anin ka dinga rera alƙur'anin amma kada ka fita a ka'idojin da malaman tajwidi suka yi inda akwai club ya fito iltiqa'us sakinain gunna an gane ai izhari iqlabi duk su fito inda akwai ja madda mai hudu ka bata hudu mai shida ka bata shida inda akwai dan dan dan lankwasa harshe dan lankwasa wajen Allahu mai Allahu mai Allahu ya fita Allahu haka ake so